Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Laraba 23 ga watan Agusta. a cikin shirin za a ji cewa gwamnatin kasar kamaru ta hana tallar nonon shayarwa na kanti a asibitoci don a karfafa shayar da jarirai da nonon uwa kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin ciwon yamaci wanda aisha ma'azu ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun kamaru amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karanta baba Yakubu Makili. Fadar White House ta sanar a jiya talata cewa shugaban kasa Joe Biden na shirin halartar taron kolin kungiyar kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki a New Delhi. sai dai ta ce ba zai halarci taron kolin amurka da kungiyar kasashen kudu maso yammacin asiya ta asiyan ba amma zai tura mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta wakilce shi a taron kolin a wata sanarwa da ke nuna muhimmancin da biden ya baiwa gwamnatin narendra modi ta kasar indiya biden zai kasance a indiya daga ranar bakwai zuwa goma ga watan satumba inda zai isa kasar kwanaki biyu kafin taron shugabannin kasashe 20 masu karfin tattalin arziki na g20 na shekara-shekara shugabannin kasashen da gwamnatoci za su fara tarukan ne a ranakun tara da goma na watan satumba sai dai za su tattauna kan muhimman batutuwa da suka shafi duniya kamar komawa ga amfani da makamashi mai tsafta rage munanan tasiri na yakin ukraine da ke yi wa tattalin arziki da kuma zamantakewar al'umma tarnaki da kuma kara karfin bankuna wato raya kasashe masu tasowa yayin da yake new delhi biden zai jaddada kokarin amurka ga kungiyar ta g20 a matsayin babban dandali na aiki tare ta fannin tattalin arziki da kuma niyyar daukar bakoncin taron kolin a shekarar 2026 ji jake sullivan mai bada shawara akan tsaron kasa wai na faɗa wa manema labarai a jiya talata wasu kafafen yada labarai biyu na kasar ukraine sun ce wani rukunin jami'an tsaron kibu ne suka shirya hare-hare guda biyu a ranakun asabar da litinin da suka lalata jiragen yakin rasha da wasu jirage biyu a tungayen sojojin sama guda biyu a can cikin kasar rasha an kai harin na kasar na ranar asabar ne a tungan sojin sama na salt sea da ke arewa maso yammacin rasha mai tazarar kilomita 700 da iyakar kasar da ukraine kana hari na ranar talatan kuma ya auku ne a tungar sojin sama na shafkovka mai nisan kilomita 300 a arewa maso gabashin iyakar rasha da ukraine kamfanin dillancin labaran Eh, associated press ta na ap shi kansa ya gaza tantance wato wannan ikirarin ko da yake ma'aikatar tsaron rasha ta tabbatar da harin na solstice ya lalata jirgin sama guda a cewar wato kamfanin dillancin labaran na ap ma'aikatar bata ce komai ba akan harin na shaikovka amma kafafen yada labaran rasha da sun yi magana a kai a wani wuri kuma a tilarin rasha sun kashe mutane uku a gabashin ukraine a jiya talata a cewar hukumomin yankin da yammacin jiya talata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya talata kasar china ta ba da gudunmuwarta ga shirin faɗaɗa kungiyar kasashen brics da ke samun bunkasuwar tattalin arziki wanda ke neman tabbatar da matsayinta a siyasa da tattalin arziki a fagen duniya kungiyar ta kasashen Brazil, Rasha, India, China da kuma Afirka ta kudu wanda suke da kashi hudu da tattalin arzikin duniya za ta yi taron kwanaki uku kana kasashe da ke sha'awar halartar wannan taron sun karu. A cikin jawabin da ministan kasuwancinsa Wang Wintao ya karanto a madadinsa a wurin fara taron kolin na BRICS da ake yi a Afirka ta kudu. shugaba Xi Jinping ya ce ba bakire ba hali ne na China ba. Ya ce tattaunawar da ke gudana a Johannesburg ba za ta buƙaci wata ƙasa ta ɗau wata matsaya ko a haɗa kai domin takalar wani ba, illa ƙoƙari ne na faɗaɗa ayyukan zaman lafiya da ci gaba. To a gaida baba makeri kafin mu kawo maku kashi na biyu na labaran duniya bari mu kawo maku rahoto na musamman ganin yadda ake daɗa samun uwaye masu shayar da jariransu da nonon kanti wai don kar su tsufa da wuri gwamnatin ƙasar kamaru ta hana tallar nonon shayarwa na kanti a asibitoci daga birnin yawunde ga muhammad bashir ladan da cikakken rahoton Gwamnatin Kamaru ta haramta talla ko sayar da kayan mai gurbin nono a asibiti. Hakanan ba a yarda a raba madara ko kwalaben shayar da jarirai ga mata a wannan ƙasar ba. Waɗannan na daga cikin matakan da gwamnati ta ɗauka na ƙarfafawa, kariya da kuma inganta shayar da nonon uwa ga yara a ƙasar. Matakan sun samo asali ne a bisa wasu dalilai da mata sukan gabatar wajen kare 'yan matancinsu ko kuwa sana'o'insu kamar yadda ummi hassana ma'aikaciyar lafiya ta sanar da muryar amurka mafi yawancin mata ba sa son shayar da 'ya'yansu da nono domin dalilai na da yawa na ɗaya wa'insu suna jin zigo daga kawaye da kuma zamani ya kawo kai suna tuna in suka shayar da nono nono su zai fada nan gaba ba su iya rike kansu ba na biyu kuma wa'insu suna tunawa in suka tafi aikin nan tun safe har zuwa yamma ba su da lokacin da za su shayar in sun da an gaji shine nan da nan za su yaye 'ya'yansu wayansu kuma she su ce a su ya ɓaci likita ya hana su ba da jariri nono shi sa wayansu suke yaye 'ya'ya nan da nan wata shida ta bai gama shan nono ba an yaye shi Hadizatu Isa yar jarida ce ita ma haka na ta fahimtar ta kasance Eh to hakan abin ke kuma gaskiya ne gaskiya kam a wannan zamani mata da dama ba su barin 'ya'yansu suna jimawa akan mama a gaskiya wannan kan muna gani sosai to amma suna yin haka ne tare da dalili kusan cewa kowane zamani da nashi a yadda yake tafiya amma matan da mata da dama sun dinga wato shayar da 'ya'yansu sai ɗa ya yi shekara shekara da watanni za a ga tukuna an cire shi akan mama amma a yanzu a tafiyar da muke ciki wata hudu biyar ko shida za ga cewa an cire da akan mama me ya kawo haka to a wannan zamani dai kowa dai na farko kowa dai yana so a gan shi a cikin ado yana daga cikin kyau saboda bangaren cewa idan suka yawaita ba ma ɗansu nono na jikinsu har tsawon shekara a gaskiya zai iya lotse musu mama wanda muke faɗa mabar zai faɗi saboda haka mijinta ba zai dinga sha'awar wannan maman ba. Mun nemi ƙarin bayani kan tasirin shayar da yara nonon uwayensu ga kwararren likita Dr. Adamu Kasum shi kuma ga abun da ya ce mana. Tsohon magana ne kun san cewa tun lokacin yayanmu nonon da uwa ta haife ka take baka ko a cikin dabbobi ya fi nonon da za a je a yi artificial a zo ana ba yaro don garkuwan jiki ana samu a nonon da uwa ta baka in aka dauki nonon da uwa ta baka har wata tara ake so a bawa nono saboda haka shi minista ya yi magana mai kyau maganan da yi nan wato an ga cewa da yawan mutane sun riga sun ba wanda yake so ba ma yaya mama yanzu dai zaɓi ya rage ga mata na sanin ko za su shayar da yaransu yadda ya kamata ko kuwa za su fifita 'yan matancinsu da sana'o'insu muhammad bashir ladan muryar amurka daga yawon a ƙasar kamaru To gaida Muhammad yanzu kuma ga baba makeri da kashi na biyu na labaran duniya. Wani ɗan kasuwa a ƙasar Kenya Francis Indege ba shi da tabbas ko abokan cinikinsa a unguwar marasa galihu mafi girma a nahiyar Afirka za su iya sayan shinkafa daga gare shi farashin shinkafa ya yi tashin gwaurin zabi a cikin 'yan lokacin nan saboda tsadar taki da kuma fari na tsawon lokaci a yankin kuryar afirka da ya rage yawan noman shinkafa shinkafa mai arha daga kasar indiya ya cike gibi da aka samu wanda yake ciyar da dubban ɗaruruwan mazauna kibera unguwar marasa galihu mafi girma a cikin birnin nairobi da suke rayuwa a ƙasa da dala biyu a duk wuni amma wannan lamarin yana sakewa saboda farashin buhun shinkafa na kilo 25 ya tashi sau biyar tun daga watan yuni inda ya tashi daga dala goma sha hudu zuwa dala goma sha takwas masu ba da sarin kaya har yanzu ba su samu kayan shinkafan daga indiya ba wacce take yi wa sauran kasashen duniya kan wurin aika shinkafa da kuma wanda ta kuma fada a watan da ya gabata cewa za ta haramta aika wasu nau'ukan shinkafa kasar mafi yawan al'umma a duniya tana daukar wannan mataki ne domin tattalin farashin shinkafa kafin shiga shekarar ta sai dai ta bar babban gibi na kimanin tan miliyan goma da dubu ɗari hudu adadin shinkafa da mutane a sassan duniya ke bukata wanda ya kai akalla na biyar wato sau biyar kenan na kayan da ake aikewa a duniya Indege mai shekaru 51 a duniya wanda ya kwashe shekaru 30 yana sayar da shinkafa ya ce yana sa ran za a ci gaba da kawo musu da shinkafa daga kasar indiya a ƙarshe kimanin yara 500 ne suka mutu sakamakon yunwa a sudan ciki har da jarirai sama da 20 a gidan marayu na gwamnati a birnin khartoum tun bayan da fada ta ɓarke a ƙasar da ke arewa ta gabas a nahiyar afirka tun cikin watan afrilu in ji wata babbar kungiyar agaji a jiya talata kungiyar ta save the children ta kuma ce akalla yara dubu ɗaya ne ba su samun maganin tamowa da cututtuka masu alaka da su bayan da aka tilasta wa kungiyar rufe cibiyoyinta 57 na abinci a sudan sudan ta fada cikin rudani bayan da aka kwashe tsawon watanni ana fama da tankiya tsakanin sojoji da dakarun sa kai da rikide zuwa tashin hankali a ranar biyar ga watan afrilu rikicin ya da birnin khartoum da sauran garuruwa tamkar fagen daga a sudan mazauna da dama hana rayuwa ba tare da ruwa da kuma wutar lantarki ba haka zalika tsarin kiwon lafiya a ƙasar ya kusa rushewa arif nur shine daraktan kungiyar save the children na sudan ya ce ba su yi tunanin za su ga yara suna mutuwa saboda yunwa irin yadda wato adadin yayi yawa ba amma yanzu haka wato lamarin da ke faruwa a sudan kenan ya ce muna ganin yara suna mutuwa saboda yunwa wanda za iya hana faruwan haka To gaida baba makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. To kafin mu ci gaba a ɗan girgije da wannan. da marigayi Muhammad Wardi yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shiri na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantin wannan rana kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace daga nan sashen hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. ana iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon mace a makon jiya inda muka tattauna akan wasu dalilai da ke haifar da matsalar da a wannan zamani wasu mata suke dadewa ba su yi aure ba musamman waɗanda suka cimma wata nasara a rayuwa kuma zauren ciwon mace ya karbi bakoncin malama ummul khairi abdulmumin iliyasu malamar makaranta kuma mai baiwa ma'aurata shawarwari sannan kuma da yin sulhu tsakanin ma'aurata da kuma malama fatima muhammad bature wacce aka fi sani da yasin lokaci ya cin mana a sa'ilin da ummul khairi take cewa akasari matan da suka sanne suke yi idan suka yi aure auren ya fi karko da dango Mesa. Ta kawai eh to saboda ai mace ne ta yi aure a cikin lokacin da ta san daidai da ba daidai ba mhm. ta fuskanci kalubale da yawa na rayuwa ta yi going through abubuwa kuma ta yi fighting ɗinsu. so yawancin matsaloli za su samu a gidan aure matsaloli ne wanda ta riga maybe ta yi fighting ɗinsu a normal day rayuwar ta na yau da gobe mhm. so ba za su zo mata a matsayin sabo ko abin da za su gagare ta ba kuma zai na ba wai ta yi auren saboda sharholiya ne ko wani abu ba su ga ta fahimci matsayin auren da ya kamata ta ajiye shi a cikin rayuwa. To daga nan za mu ɗora a yau. Malama Fatima um, idan aka taɓo maza sai ki ji sun ce a'a kuma fa zai je hira amma fa ba zai fito ya ce zai aure ta ba amma kuma zai nuna yana son ta zai je bata mata lokaci su matan suna jiran wasu irin maza waɗanda a ce sun danka su kuma mazan ban san abin da ya sa ba ga mace dai tun gani ta kai mace suna so wanda za su fita da ita a kalle ta amma kuma ba za su aura ba. amma um, malama aisha ina ganin wannan laifin mata ne saboda akwai abubuwa da yawa irin wannan rayuwa da ta canza ni mata nake ba wa laifi ni mace ce ina ba wa mata laifi saboda akwai mace da in kuka ga in kai wani abin kamar su kama take da ke ka ki mata kuka mhm. ya a daraja ki ta ya mace da kike da daraja ya ki zo ki wulakantar da kanki akan abin da bai kai ya kawo ba a gaban wani mhm. har kuma ki ba shi dama ya bata miki lokaci ya zo gidanku a yi janke a yi hira a fita da ke a kai ki wannan restaurant din a ci abinci a kai ki wannan joint din duk kina ganin su ne duk ba shi bane su ya kamata a ce amma ta mun gane cewa wa ike shan ka duk wannan a zo a fita da kai a je ana wani waye ana rayuwa ana kashe ma kuɗi ana baka mota ko wani waya ko wani waye duk ne mata su nake ganin laifi saboda su suke bawa maza fuskan ma da namiji zai zo ya bata musu lokaci mace ce namiji ya je ya bata masa lokaci na farko a the end of an zo an fata ba a je an kai ko ina ba sannan kuma wani namiji zai kara zuwa ba za yi zame miki garasi da abin da ifaru da ke a baya ba kuma sai su kara ba wani dama su kara ba shi fuska ina da laifi ta wannan bangaren haka to na dawo gare ki umbul khairi kin kaman kin dun dunkule komai akan mulki da mallaka akwai jerin wasu abubuwa misali za a ce mace wacce ta yi fice a rayuwa ko kasuwanci ko ilimi ko aiki za ki ga wai an ce bata bata damu da abun da al'umma za su ce a game da abun da take yi ba ɗaya kenan na biyu zuciyarta duk abin da ta raya mata ba ta saba wannan abin sannan kuma ba ta amincewa da mutane masu munafakai in ce munafukai domin idan mutum ya zama ya fuska biyu ita ba ruwa idan tana yi tana yi ne idan ba ta yi ba ta yi ba ta tsaka-tsaki wanda yake tsorata maza to anti um, uh, zan ce shi zafin rai halittar ruwansa da um, mace ta yi karatu ko ba ta yi karatu ba mhm. magana kuma na um, rashin mindin da wani zai ce eto eh akwai wani mataki na rayuwa da mutum zai kai mhm. wanda zai fahimci cewa yin daidai ne kadai abin da yake gabansa mhm. ma'ana idan dai har ka san kana kan bigirar didi baka cutar ba baka zaluntar ba kuma kana kan yin abin da zai amfanar da kai da al'ummar da kake tare da su ba na jin kana da lokacin tsayawa tunanin me wani zai ce idan za ka kai matakin da za ka fahimci cewa shi fa wannan ɗan adam din da ake ta kokarin kiyaye masa wato ubangijin da ya halicce ya ma bai iya masa ba haka so kin ga ɗan adam ma ba zai iya masa ba kenan ke da kika kai da kayi kayi facing challenges na karatu ka facing ko na aiki ko na mu'amala da mutane to wannan ne zai sa ka fahimci cewa batun da ba za ka iya burge su ba dama kokarin burge dan adam ma wani mataki ne na rushewar rayuwa mhm. to why not ka yi kokari ka burge kanka da ubangiji sai ka rabu da maganar dan adam kai abin da ya dace to malama fatima an ce wai mata akwai waɗanda suke da yawan hira da maza ko kuma ta gaya wa namiji abin da ita take so ya yi kai tsaye wanda ni a tunani na mace allah ya mata fikira wanda ba sai mata nuna namiji karara cewa ga abin da nake so ba kuma zai yi eh, da wannan wasu mazan ba su son su auri matan da suka ci gaba ko suka waye da yawa ko kuma duniya aka san su suka mhm. zama popular an can su irin sun yi fice ya ci da yawancin wasu mazuran suna jin tsoron auren su dalili ko guda ɗaya suna wa wannan matan kallon kamar sun fi ƙarfin su saboda sun yi mu'amala da wanda suka fi su da wanda ba su kai su ba su sun suna ganin cewa kamar ba za su zame mutu wani jiho da zai zama na cewa wannan matan za su iya jin tsoron su ba kuma haka ne yawancin matan da suka goge zaki ga suka waye da yawa suna ganin an san su mhm. musamman irin celebrities din nan wanda suka yi suna mhm. za ki ga cewa yana musu wahala mace ta samu mijin aure dalili kuma ba don komai ba na miji shi yana tunanin in ya auri wannan na shi za ga fa yana santa mhm. yana santa kamar ne a duniya in ka bashi zaɓi ka ce me za a mai a duniya zai ce a bashi ita amma kuma aka ce aure sai ka ga cewa yana tsoron ya aure ta saboda ganin yake yi kamar ba za ta mai biyayya ba ne ba ko dan Allah ya kai ta wani matsayi da ya ɗaukaka ta mm-hmm. ko kuma yana ganin cewa ba za ta ji maganar shi ba mm-hmm. sai suna jin tsoron auren matan da suka waye sosai wasu kuma mazan ba ma irin mata celebrities ba ma arewacin Najeriya ko mota kike hawa na namiji kallon kin fi ƙarfin shi yake me yasa wanda ba haka bane ba mota ai kaman wani haka kike wa mutane kallo ko ce ba celebrity ba ce ba ba komai ba in dai aka gan kina dan murzar siyarin nan kina tuka mota namiji sai ya tunanin kin ka karfin shi umul khairi ya kamata misali maza um, su yi da mazan da matan bangarori biyun ga baki daya domin a samu daidaito idan aka ce ana akwai mutane mata da yawa da basu yi aure ba fituna ce sosai a cikin al'umma ta fannoni daban-daban kuma yanzu idan muka duba cikin al'ummar mu ta arewa misali zaki ga akwai mata billa adadin sai ki ga kuma babu auren idan tarbiyya ne kamar yadda na yi bayanin akwai idan ilimi ne akwai idan addini ne akwai idan mu'amala ce ko menene ake tunani akwai shawarar da zaki iya bayarwa baiwa mazan domin su fahimci cewa ita fa matar da ta yi karatu ba sai ka burge ta ba kuma a za ka iya ta kuma ka samu kyakkyawan rayuwa tare da ita su ma matan su duba su gani. Eh to shawarar da zan fara zan fara daga bangaren maza ne. Abinda nake so su fahimta shine su daina tsoron zuwa wajen macen da take zama da shi establish ma'ana ta yi nasara a rayuwa ta bangaren ko aikinta ko wani abu su fahimci cewar wannan ba kalubale bane da zai hana ka auren mace ka yi mhm. kokari ka zauna da ita ka fahimce ta zuwa kusa da mutum shine yake sa kai masa wani fassara wanda ba shi bane amma idan har zaka daure je kusa da mutum wani lokaci sai ka fahimci cewar gaba ɗaya abin da aka ake tunani mhm. ba ma haka ake ba kwarai kin kuma kan shawarar da zan ba su shine su fahimci cewa dama faɗi ya mu ba za taɓa zama ɗaya ba. Haka. Idan aka zo maganar aure a daina magana ta wani lai sai mataki ce ko kuma eh, zan auri wanda ya kasa samu ba. Mm-hmm. Ko kai tunanin cewa kuma shi tsoron shi ne suna ganin wani lokaci idan ka fi mutum sai zama da abun duniyar zai zo ya aura baki ba na gani ga bayan an kwana biyu kuma sai auren ya zo ya kasa zaman lafiya to dole za a cire wannan tsoron su ma mazan a ba su dama sai ka ba mutum dama ne zaka fahimci soyayyar ta Allah da Mai sauraro anan za mu ja labulan shirin ciwon ya mace a yau sai a biyo mu a wani sabon shirin zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu domin jin yadda za mu kammala wannan hirar. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu Ummul Khairi Abdulmumin Ilyasu da Fatima Muhammad Bature sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya. To gaida Aisha. yanzu kuma ga garba awal da shiri na gaba To jama'a ga labarai a takaice. fadar white house ta sanar a jiya talata cewa shugaban kasa joe biden na shirin halartar taron kolin kungiyar kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki ta g20 a new delhi sai dai ta ce ba zai halarci taron kolin amurka da kungiyar kasashen kudu maso yammacin asiya ta asiyan ba amma zai tura mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta wakilce shi a taron a wata sanarwa da ke nuna muhimmancin da biden ya baiwa gwamnatin narendra modi na india biden zai kasance a indiya daga ranar bakwai zuwa goma ga watan satumba inda zai isa kasar kwanaki biyu kafin taron shugabannin kasashen kasashe 20 masu karfin tattalin arziki da ake yi shekara-shekara a jiya talata wasu kafafen yada labarai guda biyu na kasar ukraine sun ce wani rukunin jami'an tsaro na kyiv ne suka shirya hare-hare guda biyu da aka kai a ranakun asabar da litinin da suka lalata jiragen yakin rasha da wasu jirage biyu a tungayen sojojin sama guda biyu a can cikin kasar rasha an kai harin na ranar asabar ne a tungar soja na sama da ke salt sea da ke arewa maso yammacin rasha mai tazarar kilomita 700 da ke iyakar kasar da ukraine kana harin na ranar litinin ya auku ne a tungar soja na wato na sama kenan na shaikovka mai nisan kilomita 300 a arewa maso gabashin iyakar rasha da ukraine sai dai kamfanin dillancin labarai na associated press ap bai iya tantance wannan ikirarin ba haka zalika a jiya talata kasar china ta ba da gudunmuwata ga shirin fadada kungiyar kasashen brics da ke samun bunkasuwar tattalin arziki wanda ke neman tabbatar da matsayinta na siyasa da tattalin arziki a fagen duniya kungiyar ta kasashen brazil rasha india china da afirka ta kudu wanda suke da kashi hudu na tattalin arzikin duniya za ta yi taron kunni na kwanaki uku kana kasashen da ke sha'awar shiga wato ke halartar taron sun karu to yanzu kan ga garba awwal da sharhin jaridun kamaru zan fara shahin jirgin na wannan makon ne dai da jaridar nan ta da ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da ta bayyana mana cewa maharan boko haram sun kai waɗansu hare-hare a tsakanin kasar tarayyar najeriya da kasar jamhuriyar kamaru an da suka halaka jandarmomi da kuma waɗansu yan wannan ƙauyuka da ce kan iyakan kasar kamaru da kasar tarayyar najeriya sai kuma jaridar kalara an da ita kuma ta bayyana mana cewar hatsarukan motoci yana kara kamari a tsakanin manyan tituna da ke manyan biranen ƙasar jamhuriyar kamaru duwar da wunde hakan dai yana sanadiyan laƙume rayukan al'umma da dama a wannan mako ma mutane sama da ashirin da biyar ne suka ce ku a waɗansu hatsarika da ya gudana a wannan bangaren sai kuma jaridar cameroon tribune an da ita kuma ta bayyana mana cewar a halin yanzu dai gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru da gwamnatin kasar faransa suna ci gaba da haɓaka danƙon zumuncin da yake tsakanin su kasancewar kasar faransa ita ce uwar gijiyar kasar jamhuriyar kamaru ta bangaren faransanci yanzu dai jakadan kasan faransa mazauni a kasar jamhuriyar kamaru ya kai ziyaran aiki ga jihohin arewacin kasar jamhuriyar kamaru domin inganta waɗansu manyan ayyuka tsakanin kasar kamaru da kasar ta faransa za mu leƙa jaridar ta afrin media an da ita ma kuma mana bayani cewar a bangaren ingilishin kasar jamhuriyar kamaru jihohi biyu da suke fama da matsalolin tsaro yanzu dai gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru haɗin gwiwa To sai a mana aikin gafara abinda ya sauka kenan masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya ko makeri wanda ya tani gabatarwa sai producer mu Dadi Balawi da kuma injiniyan mu na yanzu David ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.